ya ku mutane na wato ku roƙi ubangijinku gafara sun matubu sa'an nan ku tuba zuwa ga Allah alamomin da mutane za su ga babu ruwan sama alamomin Allah akwai laifuffuka ya yawa idan kuka ga ba a yi ruwan sama ɗayan biyu ne in ji annabi muhammad ku duba makabartanku in kuka bar aci in kun bar makabiranku wato burgu suna shiga karnukan daji suna shiga suna tonewa inda kabari ya burme a je a toshe bayin allah suna kwance a gwajen to in ba a toshewa to yana sa fari kuma ba a samun makabarta wuta sai dai ku je ku noma ko kuma ku fesa maganin kwari a feshe shi ina fata an gane duk girman shi ba a cunna masa wuta duk mutane da suke cunna makabarta wuta suna laifi ba kyau ina fata an gane abu na biyu idan sabo ya yawa shi ma za ka ga ruwan sama yana jan baya shi ya sa shi target ɗin dujal target ɗin shi shine ruwan sama ya dinga jan baya ya kusan fitowa Allah ya kare mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya